na equation kuma shi kuma aikin da yake ne irin a misali mathematics aka baka za ka yi assignment kai to sautari irin symbols din na mathematics da zaka yi dinga ganin su to kusa da anan zaka same su kamar yadda kuke gani to shi ma za mu dauki wani lissafi na mathematics insha Allah sai mu zo mu nuni game da yadda ake amfani da shi haka alamomi irin su na dala ne su euro ne duk anan zaka iya zuwa ka same su da ma sauran wasu abubuwa na mathematics din irin su alpha su gamma su omega duk zaka same su a cikin nan gurin idan kana so zaka yi amfani da su kawai zaka shigo ciki ka zaɓi wanda kake so ka zaɓa kawai kai klikin akan sa insha Allahu zaka ga ya shigo ciki kamar yadda kuke gani wannan wani zaba gashi a nan gurin ya bayyana to yadda ake amfani da tabs na insert kenan bangarorin da suke ciki da yadda ake amfani da su na tabbata ko yanzu wanda ya kalli bidiyon nan idan yana da kwamfuta a tattare da shi zai iya zuwa ya je ya ci gaba da gwadawa don ya ta practicing ɗinsa abinsa.